litinin 6 ga watan disamba shekara ta 2021 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su a tilaberi wata gamayar kungiyoyin fararen fula ta fitar da wata sanarwa jiya inda ta yi da allah wadda da har-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa ga al'umma bayan kwanaki uku da ta gudanar da ayyukan ta kasar Nijar shugabar kotun kol da ke kula da hakkokin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya ta yaba ma hukumomin kasar Nijar kan su na kare hakokin mata da 'yan mata. kowane hukunci na doka ta tandar ma wanda ya taka doka a game da rikon yara idan mahaifin na so rabu mai muna goje gazibo na dauke da karin bayani a ƙarshen labarin masu mu barkan mu da sake saduwa jami'an tsaro sha biyu suka rasu takwas suka ji rauni a cikin wani hari da 'yan ta'adda suka kai ma rundunar sojoji taje sahel da ke fantiyo a jihar talabiri in ji wata sanarwa ta hukumomin kasar niger sanarwar ta kara da cewa an hallaka 'yan ta'adda da dama an kuma samu motuna da yawa kuma an samu na'urorin sadarwa masu yawan gaske kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan tsaro ta ƙasa ta bayyana gamayyar kungiyoyin fararen fulana tilabere ta fitar da wata sanarwa jiya a garin na tilabere sanarwar ta jibanci batun zamantakewa da siyasa a jihar ta talabiri da ma ga baki daya adamu umaru shine magatakardan kungiyar yama abubakar umaru karin haske Eh, Manufar wannan sanarwar shine domin fallasawa da yin tir da abubuwan da suke wakana a yankin bisa rashin tsaro da kuma kamarin hare-hare da ake kaiwa fararen hula da sojoji ko ya kasance a nan gare mu ko kuma a ketare. Gani abin da ya faru a Tera, Jifa, Tiliya da ma yankin jihar Tilaberi. Muna son gwamnati ta samar wa jami'an tsaro kayan aiki sosai da za su yi aikinsu da kuma neman ficewa sojojin cikin kasashen waje da ke cikin Nijar saboda ba mu ga alfanun kasancewar su ba a nan Nijar. Euh, batutuwan zaman lafiya da ci gaban kasar afirka a cikin duniyar covid-19 shine madubin gama gari na karo na bakwai na zaman taron kasar dakara da ya soma yau a kasar senegal tsohon kwanaki biyu a cewar majiyar ofishin shugaban kasar senegal shugabannin kasashe da dama ne ke halartar zaman taron ta da ministocinsu na harkokin waje da na tsaro jiya shugabannin kasashen naje sahel da suka hada da burkina faso mali niger da chad da mauritania sun halarci wani zaman taron tattaunawa kan batun ilimi da horo a yankin na sahel a ƙarshen tattaunawar sun ɗauki aniyar ƙara tsarin kason kuɗaɗe a ɓangaren ilimi da horo a cikin kasafin kuɗaɗen ƙasashen nasu daban-daban. haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasar Nijar USN ta tsaye da karatu wunin yau inda take tuni da wannan ranar ta shida ga watan Disamba tuni da shekaru goma da rasuwar Lamil Mai Kanti yayin wani bore da ya haɗa da kuma jerin gwano da 'yan makarantar suka yi a zandar a shekara ta 2011. alhassan efreda shine mai kula da sadarwa a kwamitin na usn ya matanar fudi ahmed karin bayani Bayan shekara goma da aikata aika-aika, kwamitin gudanarwa na ESN tana tsaye tsayin daka a kan bakanta na neman shari'a ga abokin da aka yi wa kisan gilla cewa da laminu mai kanti. Don haka ne muka ajiye takardar tsunduma yajin aiki na tsawon wuni daya da dakatar da duka ayyukan karatu a dukan faɗin ƙasa domin neman shari'a ga abokinmu Laminu Mai Kanti yau shekaru goma da aka yi masa kisan gilla a Zandar. Muna da tabbacin duka wani hukuncin zartarwa na masu mayan laifuka bai wuce shekaru goma. Don haka ne muka ƙara dagewa da babban murya. Muna shige da fice domin a yi shari'a a kan wannan al'amari. Muna kira ga ministan shari'a da alkali na Zandar su ba da sakamakon binciken da suka bude washe garin faruwar wannan al'amari. al'amari na halaka Laminu Mai Kanti. Allah ya ji kansa. Kwamishiniyar Kotun Koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin kare haƙƙin ɗan Adam ta kawo ziyarar aiki a ƙasar Nijar daga biyu zuwa hudu ga wannan watan na Disamba. A ƙarshen ziyarar tata Michel Bachelet ta bayyana cewa za ta ce gaba da gwagwarmaya don taimakawa ma kokarin da kasar Nijar ke yi a bangaren kare hakkin dan adam. Ga dai kaɗan daga cikin furucin da ta yi a lokacin taron manema labaran da Michel Deji ya halarta. Yana da matukar mahimmanci wa gwamnati da ta sauƙaƙa incin faɗin albarkacin baki, ra'ayi da taron lumana. Ina kuma kira ga masu fitowa zanga-zanga da su yi amfani da hakinsu cikin lumana. Ina taya gwamnatin ƙasar Nijar murna saboda jajircewarta na janye wa'annan ra'ayoyin a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan kawar da wariya ga mata da kuma ƙirƙira kwamitin da ke da alhakin gyara dokar farar hula domin ɗaga shekarun auren yara mata mata daga shekara goma sha biyar zuwa shekara goma sha takwas. Sanarwar da sarakunan gargajiya suka saka hannu a kai a lokacin taron karawa juna sani tare da shugaban kasa Bazum. Cikin sanarwar da suka dau niyyar kawo ƙarshen auren yara musamman barin aurar da yara mata da basu kai shekara goma sha takwas ba. Zan ci gaba da kai kukana a mataki mafi girma don tallafawa kokarin kasar Nijar domin jama'a su yi rayuwa cikin mutunci da tsaro. an gudanar da wata muhawara kan batun kwanciyar hankali da demokradiyya a ƙasar niger a juma'ar da ta gabata a filin france fanon na kungiyar alternative espace citoyen ƙirjin bikin a cewar tsohon jakadar ƙasar niger mamman mu kalla ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da muhawarar ba demokradiyya ba ce dalilin rashin tsaro a rashin adalci wajen tafiyar da ita shine sanadi ƙadai ci gaban firar tasu da michel deji Euh, ba demokrasiya ba ce take sahun gaban tabarbarewa tsaro, rashin jagoranci na gari ne. A yayin da majalisar dokoki ba ta aikinta na biya sau da kafa akan ayyukan da gwamnati take yi da kuma faɗawa gwamnati koke-koke 'yan ƙasa a wannan mataki ba a maganar demokradiyya. Idan shari'a ba ta aikinta ba a iya maganar demokradiyya. Wannan shine matsalar mu. A yau umul aba'isar rashin tsaro shine rashin adalci tsakanin 'yan ƙasa saboda akwai 'yan ƙasa da ake taka haƙoƙinsu aikin gwamnati shine gyara duka waɗannan kurakurai ta haɗa kan 'yan ƙasa amma idan ana bambanci ko na siyasa ko na jiha dole ne a samu matsaloli ya kamata mu samu tsari wanda ba a bambanci tsakanin 'yan Nijar. Hukumar ƙasa ta sadarwa CSC na bikin cikon shekaru 30 da ta soma gudanar da ayyukan ta na sa'ido kan kafofin sadarwa a ƙasar Nijar. A dalilin haka yau wuni na uku kenan da hukumar ta soma wani zaman taron ƙasa da ƙasa kan sa ido kan kafofin sadarwa a wannan lokacin na amfani da yanar gizo. Dr. Kabir Sani shine shugaban hukumar ta CSC ya ma Muktar Hamadu ƙarin bayani. Cikin shekaru talatin akwai wasu dokoki da suka goyi bayan incin 'yan jarida da farko yanke hukuncin laifuka a cikin ƙudurin doka na shekarar 2010. Ko da kuwa ya zama batun matsala, yau ana zancen jaridar yanar gizo. Alhali kuwa cikin wani rubutun jarida guda ɗaya ne an ka ambato shi. Akwai kuma matsayin ƙwararren ɗan jarida wanda wasu ƙungiyoyi masu tallafawa zamantakewa na 'yan jarida suka amince da shi na yanke hukuncin gamayya. Wannan lokacin taya su murna ne da jajircewar su Akwai kuma wata sabuwar doka da ta shafi kafofin sadarwa wanda ke la'akari da zowar TNT kuma abinda nake sake nanata mai muhimmanci shine sanarwar hana kama ɗan jarida. Akwai dukkanin abubuwan nan amma kash wasu sun aza ta hanyar yanke hukuncin laifuka dama ce a gare su na rubutawa ko faɗin abin da suka ga dama. To ba haka ba ne, muna nan ga karkata musamman wasu 'yan jarida wajen wannan muguwar hanya kuma abu ne da ba iya yarda da shi. Babban baje kolin ƙasa da ƙasa na tufafin yayi na ƙasar Afirka cewa da fima 2021 ya wakana daren ranar sudu hudu ga watan Disamba a filin wasa na Janar Sani Kunci a birnin Yamai. tun daga lokacin da aka soma wannan karon na sha uku mai ɗauke da launin sahara masu sahohi na ƙasar nijar da dama da na afirka suka nuna bajantar su da kwarewarsu a karshen bikin jiya alfadi ya yaba da kasancewar matasa masu sa'a kuma ya yi kira da babban murya da a rinka kama musu don su kara ɗaukaka sunan nijar kadai cik firar tasu da rabia mai kano Kirkirowa ta su ne zanen broderi, kirkirowa ta shi ne karrama al'ummar makiyaya da nike da al'ummar abzunawa, kaluluwan arewa, kaluluwan kudanci, kawo mutane tare, domin na so nuna ƙasa da sama cewa abin da turai ke yi muna iya yin shifiye, amma hakika muna son 'yan Afirka su gane cewa suna da ƙwarewa, suna da sani, ɗunke-ɗunke na yi su ne domin karrama hamada, domin zaman lafiya, wannan shekara kuma idan an karrama dare na farko ga ɗunke-ɗunken Nijar akwai matasa maɗanka 'yan Nijar da suke da ƙwarewa daga tawa daga maraɗi daga zandar wannan na da muhimmanci baiwa Nijar babban matsayi ko na biki gaskiya ne Nijar tana da masu kirkirowa guda biyu amma wannan shekara akwai 'yan Nijar 20 da suke da ƙwarewa. Kokowar al'adu dole ta ci gaba ta kasance tare da goyon bayan hukumomi da mu da ma matasa kuma. Ƙungiyar 'yan wasan kwallon kafa na jandarmomin kasar Nijera sun samu galaba na shiga cikin tsarin gungun ƙwallon ƙafa na ƙasar na gasar dokan kofin wasan kallo na Afirka cewa da kafin. Duk da cewar sun faɗi gaban 'yan wasan na daren Club Moteba Bembe a wannan lahadin inda wasan ya tashi da kwallo ɗaya da banza a kin sasa. 'yan wasan na Nijar sun samu galaba a wasan da suka yi a karon farko inda suka zira kwallo biyu da banza a ranar 28 ga watan nuwamba a birnin yamai madalla yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙasar nijar idan aka samu rabuwar aure ɗaya daga cikin mahaifan ke ɗaukar nauyin rikon yaran kamar yadda kundin doka ya bayyana rashin kiyaye wannan dokar na iya haifar da hukuncin da zai kai ga zaman gidan yari da kuma biyan diya ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin guda biyu juju goje maimuna gazibo shugabar kungiyar kronik jiridika tama bilkisa hamidu karin bayani bisa ga fassarar samira rufafi Dokar kasar Nijar tana tilasta wa juju da yi la'akari da mafi kyawun bukatun yaro, kuma babu wani la'akari da wani yanayin al'ada ko kabila cikin shawarar damka yaron ga uwa ko uba in ya kasance auren ya rabu ko ko in miji ne niyyar korar matarsa. Yana iya zama laifi ga uwa ko uba ko ma wani mutum daban in suka ki ba da yaron da bai balaga ba ga wanda aka damkawa alhakin rikon shi bayan yanke shawarar kotu na ɗan lokaci ko ko na dindindin. Ko mace da ta sake aure da wani mutum zai zama wani dalili domin karbe mata rikon ɗiya. Kasancewar matar ta sake wani aure ba hujja ba ce a dokance ko dalilin amshe yaranta a hannunta musamman in tana da natsuwa da tabbatar wa yaran ingantaccen ilimi. Yayin da kotu ta baiwa abokin zamanku kula da yaro in aure ya mutu in kuka lura da cewa shawarar ba ta yi kyau ba da bukatun yaron kar da ku yankewa kanku hukunci ta hanyar kin ba da yaron. namiji mai aure da yawa ko wanda bai da aure zai zama wani haɗari na a hana shi rikon ɗiyan shi. Kasancewar namiji yana da mata fiye da ɗaya ko ko in ba shi da aure wannan ba kalubale ba ne ko hatsari da zai sa a hana mishi kula da yaran shi. Bayan yanke hukuncin kotu na ɗan lokaci ko na dindindin da ta bai wa tsofan mijinku ko tsofuwar matarku kula da yaro in kuka lura da ana azabartar da shi ko yana ga samun tangarɗa cikin sakamakon karatunsa kar da ku karɓe shi da ƙarfi ku koma gaban kotun don nuna sabon sababbin hujjojinku sakamakon karatunsa ko shaidun gallazawar da ake masa in akwai su in ta kama dole ku tuntubi sagushen zamantakewa ko jujun yaran da basu balaga ba saboda kotu na iya janye hukuncin da ta ɗauka na damka yaron ga uwa ko uba don hujjojin da aka samar da kuma buɗe binciken zamantakewa don bayyanar gaskiya waɗannan hukunce-hukunce ne aka tanada ga mutanen da suka yi fatali da wani matakin kotu a nan uba uwa ko wani daban ko ma wani da ke kusa ga yaron da aka kama da laifin rike yaro ba tare da kotu ta bashi incin yin hakan ba yana iya zuwa kurkuku na tsawon wata biyu zuwa shekara biyu da tarar kuɗi ta shika ishirin zuwa jika ɗari biyu na sefa ko ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin biyu yana iya zama laifi idan aka sace yaron ko aka yi yunkurin satar shi daga wurin da aka bar shi ko a cikin hannun wanda aka ba alhakin kula da shi ko da ba tare da musgunawa ba. abin da ya sauka kenan a game da labaran na wannan maraicin a yanzu kuma sai in barku tare da hadiza hassan siddiqu dauke da labarun na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya masu lam. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.